kai ah, mun sha wanka ka ji sai wani kanshi muke ba ai balila ke da <laughs> ai turaren shoge yes Ahmadi, gaba da nan. Ya. Susuwa. Bros, just something that boy like you. Bona mi. Lafiya. Aske, wata gwam. Mata gwam, mata gwam. Ba. Ya ake cikin ne kajin sallah ko siyo ne? Oh, kajin sallah. Kaga. Ko ga mai bayani ko? Allah sarki. Wannan Ramadan basket kenan. Ramadan basket. Eh zan jan kai budurwa ta ne. Amma kwali nake gani ni susuwa. Ah to ai basket din kwali kenan da Hausa. A turanci ne ake cewa basket eh. kwali. Kaza. Lala amma je kare ya bata wani lokaci. Amma unguwar da za ku je da nisa ne? Ah no ga nan dan kwanan ne kawai ba a nisa. Ku je ta kan muku mana. A ba. Allah mu je. Kuma yayi yayi ko saboda shi ma yi wanka ina da iphone kamar a ah, aba ah, da dan rike ta ne saboda nan kallon mu da kyau yes mu je dai Gara cikin nan ka ci ala kiran. Milla. Milla. Ci <laughs> ala kiran milla. A ah, dan aje shi a baya saboda muna son mu bata mamaki ne. Eh, haka, za mu surprise. Yes, yes. yes. <laughs> dan gyara kafaɗa naka ko ka dan gyara tsayuwa naka kuma yawwa a ah, no ka dan matso mana kaɗan yawwa eh Soke ya kai. it's yes ka je sa turare ko to na ji kanshin turaren ma daban ne da irin namu eh, okay kafa fine fine fine it's okay na yake kuwa ka haike wa ake kyawa ne ya ga hanci hanci akwai shi kuwa ai kamar hancin karen gidan ba ka yi a gane ko Yes. Oh, oh. ta fito da gani a ah, magana ka wani jingina ba ka da suna ma gaishe ta budurwa ta ci. Ah, ina wuni lafiya ana magana kada wani hada ido da ita dan kuwa ba ya lalla. kuma ba a ah, baby ya gari ya gida ya azumin Your mom and dad? Yes. Wani abokina ne ai? Yes. Eh. Isa muka ce bari mu takakkiya tunda aka fara azumi ban mu kawo miki Ramadan basket bai sa muka ce bari mu kawo miki Ramadan basket. Ina ma azumin kuwa. <laughs> Ina azumi mana. Na gane na kin cika batsi bulbul aboki. To ina tare da abokin ka, ai dole in yi bulbul. Ina kula da ita sai. A ah, na ga alama. Yes. amma kai abin ko a jikinka bai nuna ba me nake nan a yadda take a cikin kai na ga baka cika wai na ga kina ta kalle kalle me yake kai na ji kun ce kun kawo Ramadan basket yes na ga wayoyi a hannunku ya no kai dan dawo nan dawo daga nan ko kada ka kara hada ido da ita fa kalan sun kai da kan tsaya nan tsaya nan kai ban ga komai a hannunku ne sai dauka mata dauka mata kai za ki iya karba ko a shigar mata da shi cikin gida ya no kaga ai gidan kwali eh? ramadan basket a kwali yake kawowa ko dai ka zina ne ku kamu a ah, no haba kin san na dawo daga ingila so da na dawo daga ingila sai na gaya wasu so mu abubuwan da muke yi a can eh. shine sai muka yi koyi da ingila muka ga ya dace da ashe mun kawo miki mu ma irin samfur din ingila saboda wancan kin san eh. konewa yake yi kuna aje shi daga gefe eh. shi wancan kundan ke wallahi haka ne eh, to bari mu gani ya gudu Ah, no, da kin bari kin shiga gida ko? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me zan gani yau ni yasu? Wannan doya ce siyam? A'a. lamma maganin ba su, maganin ba su. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a'a yau zan ga ikon Allah wannan madara ne su madar shayi wani maɗin madaran su litan da shi is litas inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan sura ta shuka kyan yawwa ma garin kwaki garin kwaki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan dankalin turawa dankalin turawa wa lafiya wata ne hmm, eh zaki jika garin rogon da shi sai ku rasa me za ku kawo min sai dankali sai waye maganin sauro to aka ce muku sauro ke damuna a cikin gidan namu Allah sarki ya burge ta da yawa wallahi burge ta da yawa wata zakan zamu kawo wayannan ba amma gaskiya kun yi asara Abbo.